radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Asabar. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an yi lafiya. Hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin na wannan lokaci. A shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da su da farko dai akwai labaran duniya. sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa akwai shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin na kisoshin rayuwa daga nan kuma muna ɗauke da shirin na tarbiyyar iyali sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirye-shiryen mu na wannan yammaci. Amma kafin duk waɗannan kamar da aka saba sai an fara da jin shirin nan na ko da ke leko muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 20 ga watan Fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da takwas ga watan Rajab na shekara ta 1442 hijira Mariya; Masu saurare ko kun san cewa shekaru 409 da sa gabata a rana irin ta yau wato takwas ga watan Rajab na shekara ta 1133 hijira Mariya; aka haifi babban malamin addinin musulunci Shehul Horal Amili yankin Jabla Amil da ke kudancin kasar Labanan. Sheikh Hural Amuli ya shahara a bangaren ilmomin fikihu da hadisi kamar da kuma ya rubuta littattafai masu tarin yawa a wannan bangare daga cikin littattafan da ya rubuta din akwai littafin nan na wasa'il shi'a baya ga kuma akwai littattafan da ya rubuta a bangaren hadisi wanda suka hada da littafin nan na hidayatul umma da kuma sharhal ahwal ya tarbantar da ɗalibai masu tarin yawa waɗanda daga bisani da dama daga cikinsu sun zama manyan malamai sheikh hural amuli ya rasu a shekara ta 1114 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 74 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan fabrairun shekara ta 1947 bayan kwashe tsawon shekaru fiye da 200 ingila tana yi wa inda ya mulkin mallaka da ƙarshe ingila ta amince akan cewa za ta bar da 'yancin kai ga ƙasar India domin ta zama ƙasa mai cikakken gishin kanta wannan yana zuwa ne sakamakon irin gwagwarmaya ta tsawon lokaci da al'ummar ƙasar India suka yi ta neman 'yancin kansu ƙarƙashin jagorancin mahatima gandhi ingila ta mamaye ƙasar indiya ne sakamakon arzikin da allah ya hori ma wannan ƙasa a ɓangaren noma da kuma yawan jama'a mulkin mallakar ingila akan India. ya jawo inda ya asarori masu tarin yawa da hakan ya hada da asarori na rayukan jama'a da kuma ɗimbin arziki da ƙarshe dai ingila ta sanar da bayar da cikakken 'yancin kai ga ƙasar indiya a cikin watan agustan shekara ta 1947 an kuma raba ƙasar zuwa ƙasashe biyu wato indiya da kuma pakistan da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 101 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan fabrairun shekara ta 1920 shahararren masanin tekuna na duniya ɗan ƙasar amurka robert ferry ya rasu robert ferry dai shine ya gano yankin kusurwa arewacin duniya bayan da ya yi tafiya zuwa tsibirin greenland a shekara ta 1886 inda ya kwashe tsawon shekaru goma sha biyu yana gudanar da bincike a shekara ta 1891 ya fara tafiya domin shiga cikin kusurwa arewacin duniya amma bai iya shiga cikin yankin ba saboda matsanancin sanyi inda dukkanin yatsun hannuwansa suka daskare saboda tsananin kankara suka kuma karere alatilas ya fasa doguwar tafiyar da ya kudare a neri a cikin wannan yanki bayan haka kuma a shekara ta 1911 ya yi tafiya zuwa kusurwar kudancin duniya a wata gasar tafiye-tafiye da suka yi tare da robert scott inda robert scott ya isa wannan yanki bayan da robert ferry ya riga shi isa da tsawon kwanaki robert ferry ya rasu a shekara ta 1920 yana da shekaru 64 a duniya masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen sani har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz 15730. shirye shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 a minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an yi na lafiya Hassan barka ne ke malalebar habin da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da su za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin su. jagoran juyin juhalin musulunci na iran ya bayyana cewa matasa suna da gagarumar gudunmawa da za su bayar wajen gina al'umma an sake buɗe wata tsohuwar makabartar musulmi da aka rufe tun lokacin mulkin warin launin fata a ƙasar afirka ta kudu a najeriya kuwa shugaba buhari ya jinjina wa gwamnatin ƙasar chad ne akan haɗin gwiwa da take baiwa gwamnatin najeriya kan batutuwa na tsaro yanzu kuma ga cikakkun labaran dake-dake jagoran junju halin musulunci a kasar iran ya aike da sako ga taron ƙungiyoyin ɗaliban musulmi a jami'o'in ƙasashen turai karo na 55 a cikin sakon nasa wanda ya aike zuwa ga zaman taron haɗin gwiwa na ƙungiyoyin ɗaliban musulmi a jami'o'in ƙasashen turai karo na 55 ayatollah sai da alhamna iya jaddada muhimmancin irin gudunmawar da matasa musamman ɗalibai da suke karatu a fagage daban-daban na ilimi suke bayarwa domin ci gaban al'umma a kowane bangare ya ce abin da ya faru a wannan lokaci a cikin wannan shekara na bular cutar corona da kuma wasuwarta a duniya ya nuna yadda matasa a bangarori daban-daban suke bayar da gudunmawa musamman a bangaren kiwon lafiya jagoran ya ce matasa masu karatu a bangarori na ilmomi daban-daban a jami'o'i na kasashen turai wannan babbar dama ce a gare su wadda ya kamata su yi amfani da ita domin samun duk wani ilimi wanda zai ba su damar taimakon al'umma domin ci gabanta a dukkanin bangarori an sake buɗe wata makabartar musulmi a birnin cape town na ƙasar afirka ta kudu domin bizina gawawwakinsu sakamakon karuwar masu mutuwa saboda cutar corona rahotanni da ƙasar afirka ta kudu dai sun ce mahukunta yankin cape town tare da kwamitin musulmi na birnin sun cimma matsaya akan bude wata tsohuwar makabarta ta musulmi wadda ke birnin domin bizne ga wakin musulmin da suke rasuwa daya daga cikin mambobin kwamitin musulmi na birnin kuma jami'in kiwon lafiya ya bayyana cewa an ɗauki waɗannan matakai ne bayan cimma matsaya tsakanin gwamnatin cape town da kuma musulmin yankin inda malamai musulmi suka bayar da fatawa akan halascin yin hakan a cikin kowane wata guda dai akalla akan samu musulmi kimanin 150 da suke rasa rayukansu a birnin cape town wanda hakan ya sa makabartar da suke amfani da ita domin bizna waki ta cika kan haka aka buƙaci buɗe tsohuwar makabartar birnin domin yin amfani da ita an fara bizne wakin musulmi ne a wannan makabarta tun a shekara ta 1868 amma daga bisani mahukuntan kasar waɗanda suka yi mulkin wariya na launin fata suka rufe wannan makabarta inda tun daga lokacin fiye da shekaru 100 da suka gabata har zuwa yanzu ba a ƙara bizne wata gawar musulmi a wurin ba ana bizne waki ne a ƙasar afirka ta kudu a lokutan aiki amma an baiwa musulmi damar bizne wakinsu a duk lokacin da suke bukata bisa koyarwar addinin musulunci To jama'a masu kada a sha'afa labaran dai suna zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran shugaban taron najeriya muhammadu buhari ya bayyana jin daɗinsa akan yadda ƙasar chadi ta samar da ƙarin sojoji ga najeriya a yankin da ake yaƙi da 'yan bindiga a cikin wani rahoto da jaridar leadership ta bayar ta bayyana cewa jami'in yada labarai na shugaban ƙasa misafemi femi adishina ne ya bayyana hakan a takardar sanarwar da ya raba wa manema labarai inda ya ce shugaba buhari ya yi wannan bayani ne a lokacin da yake tarbar ahmad umar ahmad wakili na musamman na shugaban chadi idris debi wanda ya turo shi zuwa fadar shugaban kasa da ke birnin abuja shugaban tarayyar najeriya ya kuma kara da cewa sanin mahimmancin haɗa kai da makwabta shi shine yasa lokacin da ya karbi ragamar shugabancin najeriya ya fara ziyartar kasashe da suke makwabtaka da kasar domin neman goyon bayan su wajen yaƙi da 'yan ta'adda shugaba buhari ya kuma yi wa kasar shadi fatan alheri a zaɓukan shugaban ƙasa da za a gudanar a cikin watan afrilu na wannan shekara wasu rahotanni sun yi nuna cewa sakamakon bincike da masana suka gudanar wanda ya hada da musulmi da kuma wasu waɗanda ma ba musulmi ba a ƙasar Birtaniya. an iya gano cewa 'yan wasa musulmi sun fi fuskantar matsaloli a cikin harkokin wasa fiye da waɗanda ba musulmi a ƙasar ba wannan bincike dai ya yi ishara da yadda aka samu ƙorafe-ƙorafe da dama daga wasu 'yan wasa waɗanda musulmi ne dangane da yadda ake nuna musu bambanci ko cin zarafinsu saboda aƙidarsu bisa ga bayanin an jama ana mika irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe a lokuta daban-daban ga mahukunta da suke kula da harkokin wasanni a ƙasar ta burtaniya amma ba tare da an ɗauki wani mataki wanda zai kawo ƙarshen hakan ba da dama daga cikin 'yan wasa musulmi suna bayyana cewa sun fi fuskantar irin wannan matsala ne daga magoya bayan ƙungiyoyin da suke buga ma wasa a daura da haka kuma mata musulmi waɗanda suke yin wasan ƙwallon kafa sun yi da lullube a kawunan su suna kokawa da irin matsaloli da suke fuskanta wanda hakan ya sa wasu da dama daga cikin su suka daina wasan ƙwallon kafa a ƙasar Birtaniya domin tsira da mutuncin su to jama'a masu ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fassara kuma karanto mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rikicin kan iyaka ne da ke ci gaba da janyo ta da jijiyar wuya tsakanin ƙasashen Sudan da Habasha da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kakakin majalisar shugabanci a ƙarƙashin gwamnatin rikon kwarar ƙasar Sudan, Muhammad Faki Suleiman ya bayyana cewar matakin da gwamnatin Sudan ta ɗauka na jirge sojojin ƙasarta a kan iyakarta da ƙasar Habasha. Hakan baya nufin shelan ta yaƙi ne a kan ƙasar Habasha, kuma babu wani ƙuduri da aka gabatar kan hakan. Iyaka dai abin da ke faruwa a kan iyaka da ke tsakanin ƙasashen biyu shine Sudan ta ɗauki matakin jirge sojojinta ne a yankin da ke mallakinta, kuma hakan ƙuduri ne na siyasa da bai da alaƙa da batun yaƙi har a halin yanzu haka ana ci gaba da samun bullar kace na ci a kan iyakar da ke tsakanin kasashen sudan da habasha tun bayan da gwamnatin sudan ta ɗauki matakin jirge sojojinta a yankunan alfushka alkubura da asugura da suke kusa da kan iyaka da ƙasar habasha kuma har yanzu babu wani zaman tattaunawa da aka gudanar a tsakanin tawagar ɓangarorin biyu kan batun sanya alama da ke tantance kan iyakar ƙasashen biyu sai dai kafofin watsa labarai sun cika da su surutai da musayar zarge-zarge a tsakanin jami'an gwamnatocin biyu sannan batun zargin cewa jirgin saman yakin kasar habasha ya kutsa cikin sararin samaniyar sudan ya kara tayar da jijiyar wuya baya ga zargin cewa akwai wani bangare da ke kokarin kunna wutar rikici a tsakanin kasashen biyu masu makwabtaka da juna masani kan harkokin nahiyar afirka bashir alzamzami yana cewa masar tana da tasiri da alaka da kasashen yankin kuma ta tana da alakar kusanci da gwamnatin sudan da rundunar sojin kasar kamar yadda akwai yiwuwar masar ta yi amfani da dambaruwar siyasar da ke tsakanin kasashen sudan da habasha musamman ganin yadda kasar habasha ta abka cikin rikicin cikin gida sakamakon matakin da firayim ministan habasha biye ahmad ya dauka na tura dubban sojojin gwamnatin kasar ko ɗaruruwa zuwa lardin tigiri da ke arewacin kasar da nufin murkushe 'yan awarar lardin gwamnatin rikon kwarar kasar sudan ta fito fili tana jaddada batun buƙatar gudanar da zaman tattaunawa tsakanin ta da bangaren kasar habasha kan matsalar yankunan da suke kan iyakan kasashen biyu a shiyar gabashi inda take kira ga mahukuntan habasha kan janyewa daga yankuna biyu mallakin sudan da sojojin habasha suka mamaye kakakin majalisar shugabanci a ƙarƙashin gwamnatin rikon ƙwariyar ƙasar sudan muhammad faki suleiman ya bayyana cewa har yanzu akwai muhimman yankuna biyu hor hammar da Getrad da muke neman bangaren habasha da ya janye daga cikinsu domin bangaren sudan ya shimfida ikonsa a cikinsu kamar yadda a halin yanzu ya karbi iko da yankunan alfukka alkubura da asugura saboda sudan ba ta son yin amfani da karfin soji wajen karban iko da yankunan ta domin sojojin gwamnatin habasha ne suke mame da yankunan ba sojojin sa kai yan daba ba domin burin sudan shine kokarin ganin an warware matsalar ta hanyar diplomasiya dangane da batun zargin cewa jirgin saman yakin kasar habasha ya kutsa cikin sararin samaniyar sudan lamarin da ya janyo tayar da jijiyar wuya tsakanin kasashen biyu bangaren gwamnatin habasha a ta bakin babban hafsan hafsoshin sojin kasar general burhanu jula ya musanta zargin da cewa babu wani jirgin saman sojin habasha da ya kutsa cikin sararin samaniyar kasar sudan yana mai jaddada cewa habasha ba za ta taba shiga yaki da makwabci ta sudan ba general jula ya kara da cewa labarai da suke yawo cewa jirgin saman yakin habasha ya kutsa cikin sararin samaniyar kasar sudan labarai ne marasa inganci da tushe saboda jiragen saman sojan habasha ba su wuce kan iyakar sararin samaniyar kasar su ba yana mai jaddada cewar kasar habasha ba za ta taba shiga yaki da kasar sudan ba saboda habasha ba ta da wata maslaha da za ta zaburar da ita zuwa ga shiga yaki da da kasar sudan ta kowace fuska babban hafsar rundunar sojin habasha general burhanu jula ya kara da cewa akwai masu maslahar ganin sun kunna wutar fitina da kada gangan yaki tsakanin kasashen biyu masu makwabtaka da juna general burhanu jula ya jaddada cewa samun bullar rikicin kan iyaka tsakanin kasashen biyu masu makwabtaka da juna ba wani sabon abu bane musamman saboda da zarar an ɗauki matakin raba kan iyakar to babu dalilin da zai sanya a samu kutsan wani bangare a tsakanin kasashen biyu a cikin yankin dan uwansa a matsayin mamaya sakamakon haka matakin shata kan iyaka tare da tantance tsakanin mallakar kowane bangare duk wata fitina da rikici kan mallakar yanki za su kawo ƙarshe tun a kwanakin baya ne gwamnatin sudan ta sanar da cewar jirgin saman yakin sojin habasha ya kutsa cikin sararin samaniyar ta lamarin da yake matsayin matakin neman tsokana da rikici tsakanin kasashen biyu habasha da sudan ya kunno kai ne kan takaddamar mallakar yankin alfushka alfushka ƙasa ce ta noma da ke kan iyakar kasashen biyu amma asalinta mallakin ƙasar sudan ce sai dai manoman ƙasar habasha sun mamaye ta tsawon shekaru masu yawa kuma rikicin kan iyaka na alfushka ya janyo ɗauki ba daɗi tsakanin ƙasashen habasha da sudan a baya inda ko a makonnin ƙarshen shekarar da ta gabata ta 2020 an samu bullar musayar wuta tsakanin bangarorin biyu bayan da gwamnatin habasha ta shiga fada da makamai da 'yan awarar lardin tigray da suke arewacin kasar ta mahukuntan sudan sun yi amfani da dama wajen karbe iko da yankin alfushka tun a ranar 31 ga watan disamban shekarar da ta gabata yankin da girman sa ya kai kimanin kilomita murabbi'i 250 memba a majalisar shugabancin kasar sudan muhammad suleiman alfaki ya bayyana cewar yankin alfushka fuska bai kamata ya zame yankin da za a tsaya ana jayayya a kansa ba tsakanin sudan da habasha saboda yanki ne da yake mallakin kasar sudan da shaidar duniya dukkaninta yana mai cewa al'ummar habasha ta mamaye yankunan kasar sudan kimanin goma sha bakwai muhammad suleiman alfaki ya kara da cewar rundunar sojin sudan ta kara da tura sojoji zuwa yankin kasarta da ke gabashi da nufin hana duk wasu 'yan bindiga ko sojojin gwamnatin wata ƙasa sake mame yankunan ƙasar ta yana mai fayyace cewar a halin yanzu haka sojojin sudan sun kwace kashi casa'in cikin ɗari na yankunan ƙasar su da 'yan daban habasha suka mame da taimakon sojojin gwamnatin ƙasar a baya a nata bangaren ƙasar habasha ta bayyana cewar gwamnatin sudan ta yi amfani da dama a lokacin da sojojin gwamnatin habasha suka shagaltu da yaƙi da 'yan awarar lardin tigre wajen mame yankin ƙasar habasha don haka ta yi gargadi kan sudan ta nisanci kureta musamman matakin da sudan take ɗauka na kara jibge sojoji a yankin da ke kan iyaka da habasha yankin kan iyakar sudan da habasha da ke shiyar gabashi yana daga cikin yankuna da aka fi samun bullar tashe-tashen hankula a cikin 'yan watannin nan inda gwamnatin habasha ta ce wasu 'yan daban ƙasar ne da ba su mutunta doka suke kaddamar da hare-hare kan sojojin sudan lamarin da ke kai ga musayar wuta tare da hasarar rayukan fararen kula da na masharhanta suna ganin kyakkyawar alakar da ke tsakanin al'ummun kasashen biyu sudan da habasha musamman matakin da al'ummar sudan ta ɗauka na karɓan bakoncin dubban 'yan gudun hijirar habasha da yaƙin lardin tigray ya tarwatsa da kuma gagarumar rawar da ƙasar habasha ta taka wajen ganin an cimma yarjejeniyar zaman lafiya a sudan suna daga cikin dalilan zaɓar hanyar diflomasiya wajen warware dambaruwar siyasar da ta kunno kai a tsakaninsu sakamakon sa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 Shirin Afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ko masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu saurare assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ko masu saurare shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci To da yake muna karshen mako za mu zakula wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran ina muku fatan alkhairi da dukkanin daukacin ma'aikatan ku baki ɗaya. Sannan muna godiya da irin damar da kuke bamu ta bayyana ra'ayoyinmu da sakonnin gaishe-gaishenmu. Da farko dai sunana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram. A yau din ma zan beka sakonnin gaishe-gaishe kamar irin su iliya mai shayi garkin daura akwai tahir ɗan tahir jambulo e, eh, kadori diga ga dan fulanin warji sannan akwai eh, musa hadarin asuba kashe mai sauko da magaram sannan akwai babaye gambo da magaram akwai babaye lefe da magaram akwai abokina ahmad yarima da ke jos din nigeria sannan akwai libya koyes dan kabu-kabu da ke a bakin likitan gari daga karshe sai kuma kai mai shirye shirin wato hassan barka suna sunana usaini sitar kasuwar kwalliya da muka assalamu alaikum boh dubin gaisuwa zuwa gare ku sunana shugaba ilani kanti da shayi garkin daura ina so ku bani dama gada yan uwa masu da abokan arziki masu sauraron wannan dandali na kuto da farko dai ina gada usain sitar zandar akwai na agwa mai faci wanda yake zandar akwai miji soja wanda yake zandar baba ya gamba da magaran baba ya tumniya da magaran ina gaida zane da alfeti kuwa wanda yake wanda yake garin mudik akwai alaran matsatsawa hannashanya wanda yake garin mudik zandar akwai isu madatte da magaran akwai sanusi madatte akwai musa mai shayi ramfon hawa juji da magaran akwai abokina gard mamman shehu wanda yake zandar akwai musa hadarin asaba maganin uba mai tsanani wanda yake zandar akwai alhaji aminu mustapha gawan kwalliya zandar da duk wanda yake cikin wannan fili mai albarka ne wa kowa fatan alkhairi alheri salamu alaikum gidan rediyon iran sunana ibrahim lara gafta karamar hukumar kirita sama a jihar igawa halin yanzu ina garin gafta to alhamdulillahi ina so na yi amfani da wannan dama na meka sakon gaisuwa da yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida ali yahaya jafar unguru akwai ilyas yakubu digawa ita gadan akwai umar baban yaya sabon gida akwai usman auta da ke garin ganji akwai dukkanin shawarar yan uwa da abokan arziki assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran suna na kadura diga gadon fulani shugaban kungiyar dalkari kuka zo rashin jihar bauchi to yau zan yi amfani da wannan dama mai kasa gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su ibrahim irin madakiyawai ilyasu yakubu digawa ilyasu m ilyasu bulawa isa jikan mai saje ali ya jafar unguru akwai alhaji jalo masheri akwai almustapha ji sufi muttaka mtk shahu yawa Sani, ta kai da dukkan mambobin masu sauraron nan grup na muku fatan alkhairi mai gaishe ku kadora diga ga dan fulani wuri. assalamu alaikum biyo ya hausa mai magana na agwa mai baci daga nan zantar na farko dai zan yi sakon gaishe gaishe hassan barka ina jinjina ma jinjina da fatan alheri da kai da al'umma ka gaba daya ina gaida miji soja mai ta sahu bakin ofital zandar ina gaida leturo mai isans ina gaida muhammadu zakin lob agadas ina gaida sani letan yana gidan wanka nan da magaran ina gaida musa hadarin asuba maganin uba mai tsanani akwai tari m tari bilo akwai kadora diga ga dan fulanin warji ina gaishe da isun madatai ina gaida malam sabi'u ina gaida malam iliya mai shayi wanda yake garkin daura na kuna agwa mai da daga nan To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci saƙonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa VOH ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. To yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama barka barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rabi'u zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya kallonta ya ce wannan haƙƙin ki ne ni ba ni da matsala idan kin ce za ki ringa dafawa da su wallahi ba ni da matsala idan kuma kina ganin akwai wahala ba zan ji haushi ba domin haƙƙin ki ne murmushi zara ta yi ta ce ni ma ina son na samu lada ai ko da a ce so uku zan ringa ba su abinci ba zan yi fatan allah ya kawo mani ranar da zan gajiya ba bare kuma ɗaya a rana kai da zaka nemo baka ji wahala ba sai ni mai dafawa wallahi ba komai fata na Allah ya ƙara maka buɗi murmushi ya ce amin ta ke ma Allah ya maki albarka su shatima suna sauka a gidan mutum ɗaya ado ya ce shatima idan har muna so mu ji daɗin zama garin nan dole sai mun zama mutanen kwarai a idanun mutane tunda muna da kuɗi masu yawan gaske dole mu sayi gida da za mu zauna mu samu mashin mu saya guda ɗaya kuma mu yi ɗinkin manyan kaya wannan gashin na kanmu dole mu je mu aske shi kuma mu samu ko jallabiya ce mu saya ta yadda za mu kauda hankalin mutane daga yi mana kallon rashin yarda kafin a ɗinka mana kaya duk wanda muka je mu haka muka ce muna son gida za mu saya dole zai yi tunanin wani abu amma idan muka yi shigar kamala dole a yi saurin yarda da mu kuma daga yau kada mu ƙara shan ko sigari ce a waje idan muka shiga gidanmu sai mu sha ko meye za mu sha magana ta biyu kuma ba ruwanka da kowane aboki domin zaman sirri za mu yi idan muka bari wani ya shigo cikinmu tabbas asirinmu zai tono sauran kuɗinmu mu ajiye su mu ringa ɗauka a hankali har mu gama gane garin kafin mu fara fita aiki shatima ya ce duk yadda ka ce daidai ne ado ya ce mu je ga wajen aski can ai mana sai mu shiga kasuwa mu samu jallabiya mu saya idan ba mu samu wajen kwana ba sai mu je a nuna mana gidan mai unguwa sai mu ce masa mu baƙi ne kaga ta wurinsa ma za mu fi saurin samun gidan da za mu saya shatima ya ce haka ne mu je don kafa ta zafi take mani ga yunwa ina ji zaune alhaji yake a falo da sauran yaran shi kowa yana jimamin abin da ya faru alhaji ya buga tagumi har ya faɗa lokaci guda don tun abincin da ya ci ɗazun bai ƙara cin komai ba hajiya da take gefensa ta kawo mashi abinci ta ce don allah alhaji ka yi haƙuri ka ci abinci kada wata cutar ta shige ka ko yanzu na san idan aka auna jinin ka dole a samu ya hau ajiyar zuciya alhaji ya ce dole in damu hajiya tabbas na fara tunanin abin da ya sa wannan iftila'in ya saukar mani tun daga lokacin da barayi suka zo gidana mai kika ji sun ce magana suka yi mana akan wulakanci bayan nan na haɗu da wani yaro wanda yake rike da ni saboda na wulakanta shi da farko bai furta abin da na yi mashi ba sai da muka haɗu ka karo na biyu da kunnen ku kun jira addu'ar da suka yi mani a da na ɗauka duk waɗannan abubuwan ba su isa a ce alhakinsu ya kama ni ba amma a yau ga gali ya yi mani wannan abun da kuma abin da wasu almajirai suka faɗa mani yasa na ƙara gasgata abin da nake tunani idan kin kula hajiya duk abin da na samu yanzu baya albarka komai nawa ya lalace na rasa me dalili Dago kai Nafisa ta yi ta ce, Abba zan yi magana, amma ba na so ta bata makarai Jiya da na je Islamiyya bayan mun tashi na samu malaminmu nake tambayar shi. Kallonta Alhaji yayi da sauri yana faɗin ina jinki. Nafisa ta ce, a game da irin halin da muka shiga ne, shine na je nake tambayar shi saboda an yi mana wa'azi kwatankwacin irin abin da yake faruwa da kai da na tambaye shi idan mutum yana da arziki kuma lokaci guda komai sai ya ringa lalacewa menene matsalar shine ya ce mani da farko a duba dukiyar ana fitar mata da zakka mai dukiyar yana yawaita sadaka idan duk yana waɗannan abubuwan to ya koma ya duba yanayin mu'amalarsa da mutane shin yana kyautata ma na ƙasa da shi kamar masu aikin shi da masu yi mashi hidima da dukiyar shi idan nan ma yana yi to ya duba shin yana wulaƙanta bayan Allah kuma yana kashe kuɗinsa ta hanyar Allah kuma dukiyar kanta ta hanyar Allah aka same ta yan duka komai lafiya to a binciki mutum baya neman mata da dukiyar shi nan ma idan baya yi to tabbas Allah ne ke so ya jarabce shi domin ya ga karfin imanin shi abba lokacin da yake mani wannan bayanin tabbas na gano kuskuren ka da yawa a ciki a ranar ban yi bacci ba na fara tunanin babban dalilin da ya sa wannan masifa ta sauka a gidanmu abu na farko da ya fara zuwan mani shine mutane biyu na ƙarshe da ka yi ma wulakanci a gidan nan kuma abba idan ka lura tun daga lokacin abubuwa suka fara canza maka na farko ka wulakanta malam abu da ya daɗe yana maka hidima amma lokaci guda kai mashi wulakanci haka ya tafi iya albashin shi kawai ka bashi ko ba komai malam abu ya kamata ku yi rabuwar mutunci da shi bayan kuɗin shi ka ɗauko wani abu mai kauri ka bashi ta yadda zai iya jan jari ya ci gaba da rike iyalin shi to jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu raro mu da warhaka ko mu saka saduwa da ko a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyya ta hanyar tuntubar masana mazarta da kuma magada annabawa don su yi mana ka mai sanda kan hanyar raginan tubalin tarbiyya mai inganci a rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rediyon miohit da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi ta fatan za ku kasance tare da mu nan jin abin da shirin ya kunsa a yau din nan a cikin shirin namu yau za dai mu ci gaba ne da sauraron shehun malamin nan sale lezare ne da ke birnin yamai ta ƙasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin saƙon hakoki daga littafin rasatul hukuk na imam zidul abidina dan imam husaini alaihi salam da kuma yadda iyali ya amfana da wannan bayani nasa yau malam zai ci gaba ne da yi mana bayani kan haƙƙin talakawa muna sauraron malam auzu billahi samil alim min ash-shaytanir la'in rajim bismillahir rahmanir alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil سيدنا مولانا المصطفى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فدا yan uwa masu girma da mutunci masu jinmu da a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa godiya muke ta yi ga Allah tabaraka wa ta'ala mai yawa rahama da jin kai abincin dimbin ni'imomi da kyautaye shi ya ba mu damar wasala karatunmu a cikin littafin risalatul haqqu na imami ma'asumi maulana ali zain al-abidi na da imamu husaini alaihi musallam kuma za mu tashi a haɗi na goma sha bakwai hukukun ra'ayya haƙoƙin talakawa akan mai musu mulki kai shugaban ƙasa ne ko kai gwamna ne ko kai shugaba ne na wata ma'aikata ko kai hakimi ne ko kuma sarki ne kai ko ma dai kai waye ko kai mai gida ne da iyalansa a cikin gidansa kowane irin shugabanci to haƙƙin da Allah ta'ala ya ɗora maka na wa'yanda kake ma shugabanci wanda fa mu sani wannan haƙoƙi Allah da ya ɗora su ba zaɓin ka bane ka ce ka yarda ko baka yarda ba ka rayu a duniya ka koma ma Allah ta'ala idan ka kiyaye wa'annan haƙoƙi ka zo lafiya lau to za ka samu yardar Allah ta'ala kuma za ka more a lahirarka idan kuma ka zo ma Allah ka taɓa haƙƙin wani to Allah fa ba zai yafi maka shi a matsayinka na shugaba maulana ali zin abidin alayhi salam yake cewa fa amma huququr ra'ayyatika bis sultan فانتعلم أنك إنما استرعيتهم بفضل ka عليهم ita wajibi ne ka sani kai shugaban ƙasa wajibinka ne ka sani kai gwamna wajibinka ne ka sani kai ministawa na kaza wajibinka ne ka sani kai daraktawa na kaza na ma'aikata kaza wajibinka ne ka sani kai shugaban ma'aikata kaza kowace irin ma'aikata ce wajibinka ne ka sani kai shugaban gari ko shugaban unguwa ko shugaban kowane irin jama'a komi yawansu komi kaɗancinsu kasancewa allah tabaraka wa ta'ala ya so ya lamunce maka ka shugabanci wayannan bayi ne nasa saboda wani fifiko da ya baka wala allah kai kafi su ilimi ko wala Allah kai ka fi su hankali da hangen nesa don wannan Allah ta baraka wata ta'ala ya baka shugabanci shugabanci na addini kenan ba shugabanci irin na zamani ba wanda za ka yi shugabanci saboda kai ka fi kowa zalunci a dalilin ka iya keta ka iya maita ka iya camfi ka iya tsafi ka iya kalla zama bayan Allah ka iya magudi a dalilin haka ka zama shugaba a'a shugaban da ke shugabantar al'umma a matsayin hanyoyin cancanta na shugabanci wanda tsari na Allah ta'ala ya shimfiɗa wanda ya fi kowa ilimi cikin al'umma ya fi su tsoron Allah ya fi su sanin abin da ya zama shine mafi daidai gare su alkhairi a gare su to shine zai musu shugabanci a ba wanda ya fi kowa ƙarfin makami ba ba wanda ya fi kowa dukiya ba a ba wanda ya fi kowa iya yaudara ba masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon BOH da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba dai da jin bayanin malam kan shugaba ya san cewa allah mai girma daukaka ya bashi wannan shugabanci ne madan ya fi sauran jama'a ba to kasancewa allah ya baka shugabancin wayannan jama'a ne saboda fadalar da Allah ya baka sama da su fa innahu innama hallahun mahallar ra'ayyatu laka du'ufuhum wa zulluhum ka kuma sani abun nan da Allah ya baka da su ma suna da shi da baka zama shugabansu ba Allah ya baka ilimi ka fi su da ce cikinsu wani ya fi ka ilimi da shi ne shugaba Allah ya baka hankali da hangen nesa fiye da su da a ce cikinsu ne wani ya fika wannan da shi ne shugaba ba kai ba to bai kamata ba ka yi amfani da rauninsu bai halitta ba a gare ka kai amfani da kaskacinsu don ka takura musu bai halitta ba a gare ka wannan kuma sannan ka sani wanda kake ma shugabanci wanda kake ma shugabancin nan duk wani abun da ka musu ba daidai ba ba su da ƙarfi na gagara na buwaya balle su hana kansu ga zaluncin da za ka yi musu sannan kuma idan za ka zalunce su ba su da inda za su kai kuka sai a wajen Allah ta'ala shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla ya ɗauki alwashin bima mazlumi haƙƙinsa don haka Allah ba zai taɓa yafe maka ba Allah ya wajabta maka a matsayinka na shugaba ga al'umma to ka tafi yadda lamarinsu akan adalci a ba kawai iyalinka da na kusa da kai da dangin matarka su kaɗai ka sani ba a ka tafiyar da al'umma lamarin al'umma tsakani da Allah kuma ka tafiyar musu lamari ta inda za su amfana don saboda damar da Allah ya baka ta ilimi damar da Allah ya baka ta ƙarfi da tunani da sauransu ba kai ka ba kanka ba kyauta ce Allah ya maka kuma waɗannan halittan Allah ne bayan Allah ne baya halatta a gare ka kai amfani da ƙarfin mulki baya halatta a gare ka kai amfani da ƙarfin matsayi baya halatta a gare ka kai amfani da ƙarfin mukami ka tauye haƙƙin talaka ka tauye haƙƙin wanda yake ƙarƙashinka a wajibinka ne ka san wannan damar da Allah ya baka kyauta ce ni'ima ce Allah ya baka wajibinka ka gode wa Allah kuma godiyar da za ka yi wa Allah za ta bayyana ne a kan bayan Allah da kake ma shugabanci wa man shakar Allah a atafu fi ma an ama alai duk wanda ya gode wa Allah ka sani duk wanda ya gode wa Allah ta hanyar kyautata wa bayan Allah da suke karkashinka to kai kuma Allah zai karfafe ka a cikin sha'anin mulkinka amma in ka ce za ka zalunci bayan Allah to Allah tabarak wa ta'ala ko ya rusa ka tun yau ke ka ba kai bane ko kuma ya yi maka kiwon ragon ko bishimin sarkin fawa ya yi maka ɗarmun talala ya barka ga kanan kullum kana ta ganin kai ai ci gaba ci gaba ci gaba kana ta yi abin da ka ga dama kana zalintar talakawa kuma kana ta ci gaba bukatun kana biya Allah yana cewa la tahsibanna Allah gafilan amma ya'malu zalimun ko da wasa kar ku taba damanin Allah ya manta ko bai san abin da azzalumai suke aikatawa ba na zalunta bayansa jinkirta musu yake akwai ranar ƙin dillanci yan uwana masu girma yan uwar imani wannan kaɗan ne daga cikin haƙƙin talaka a kan wanda ke masa shugabanci ina ganin yau ma dai lokacin ya yi anan za mu taƙaita mu ce wa sallallahu ta'ala ala khair muhammad wa alibaitihi baitihi at-tayyibin اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والان اعداءهم من الاولين والاخرين to gashi dai malam ya saki jiki da bayani sai dai lokacin ba zai bari ba a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun malami muhammad saleh lezare da ke birnin yamai ta ƙasar nijar da wannan ɗanbin lokaci da ya bamu da fatan allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma awal kunya da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Shirin tarbiyyar iyali kenan to yanzu kuma ga shirin na karshe shirin duniyar mu a yau. Duniyarmu a yau. Jama'a masu sauraronmu barkanku da yau da kuma kasancewa da mu a wani shirin na duniyarmu a yau. Shirin da ke nazari sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya ɗau hankali a wannan duniyar. To a shirin na yau za mu yi waiwaye ne kan cika shekaru goma da soma boran da ya kai ga kifar da mulkin tsohon shugaban kasar libya murgaye mu'ammar gaddafi bisa jagorancin kasashen yamma wanda ya kai ga jefa kasar cikin yakin basasa hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za ku kasance a tare da mu madalla an dai fara boron da ya kai ga kifar da gwamnatin murgayen mu'ammar gaddafi ne a ranar 17 ga watan fabrairu na shekarar 2011 a benghazi birni na biyu a tsakanin manyan biranen kasar libya wanda hakan yake tabbatar da cewa a bana an cika shekaru goma da rikicin da ya samu goyon bayan kasashen yamma musamman amurka birtaniya da kuma faransa ta hanyar kai hare-hare kan kasar inda daga bisani dai gaddafi ya shiga buya ya kuma rinka jawabi ga jama'ar kasar ta talabijin lokaci zuwa lokaci shin da farko wane ne ma mu'ammar gaddafi mutumin da ƙasashen yamma suka yi ta tururar kulla alaka da shi amma daga bisani suka juya masa baya an haifi mu'ammar gaddafi da ake kira kanar gaddafi a ranar 19 ga watan yuni na shekarar 1942 a ƙauyen ƙasar abu hadi mai tazarar kilomita 18 kudu maso gabashin birnin sirt ya shiga aikin soja inda ya zama kusa a ciki kafin ya jagoranci ƙasar sakamakon juyin mulkin da ya kawo ƙarshen mulkin sarautar zuri'ar al-sunusi a ƙasar a shekarar 1969 ya share tsawon shekaru 42 kan madafin iko inda ya asasa mulki mai wuka da nama da ya sa ya zama shugaban kasar mafi daɗewa kan karagar mulki tun bayan yakin duniya na biyu a shekarar 1977 ya haifar da wani juyin hali wajen sake fasalta tsarin mulkin kasar wacce ta zama jamhuriyar larabawan libya mai bin tafarkin demokuraɗiyya a bangaren siyasar kasashen duniya gaddafi ya rike matsayin ɗan kishin larabawa da nahiyar afirka kasashen duniya irin su faransa amurka da birtaniya sun zarge shi da zama mai kafa ƙungiyoyin 'yan ta'adda da kuma tallafawa 'yan tawaye a duniya a farkon watan fabrairu na shekarar ta 2011 mulkinsa ya hadu da barazana sakamakon zanga-zangar da ta ɓarke a wasu kasashen larabawa wacce nan take ta juya zuwa yakin basasa a kasar ta libya bayan da 'yan tawayen cnt suka karbe garin tripoli cikin watan augusta na shekarar 2011 So right now, Colonel Gaddafi thinks he's holding back. And this is what that looks like. Gaddafi ya koma Sirt kafin su cin mashi su kashe shi a ranar 20 ga watan Oktoba na shekarar ta 2011. kasashen burtaniya amurka da kuma faransa su ne suka ingiza rikicin kasar libya suka kuma yi amfani da karfin soji wajen farmawa kasar da hare-hare da zumar taimakawa 'yan tawaye da ke bore a kasar kasar jamus a wancan lokaci dai ta kauracewa kada kuri'a don amincewa da yin amfani da karfi kan sojojin marigayi gaddafi haka su ma kasashen rasha da kuma china a burtaniya an zargi firaministan kasar na lokacin david cameron da alhakin rashin cimma matsayar da ta dace akan libya shi kuwa shugaba nicolas sarkozy na faransa a lokacin ya ba da hujjojinsa na hambara da gwamnatin gaddafi sai dai masana da dama sun soki hujjojin nasa waɗanda suka ce ba su gamsar ba wajen ɗaukar matakin soji kan ƙasar ta libya tsohon shugaban amurka barack obama ya bayyana samaman na shekarar ta 2011 da kasancewar mummunan kuskure da gwamnatin sa ta taɓa tabkawa yanzu haka dai kasashen afirka ne ke jin raɗaɗin halin da kasar libya ke ciki inda masana ke ganin kasashen da suka kisa wannan rikicin sun kasa taɓaka komai domin magance shi yau shekaru goma cif da suma boran da ma kifar da mulkin murgaye mu'ammar gaddafi amma har yanzu babu wanda zai ce ga inda kasar ta dosa tabbas tsohon shugaban libyar ba wai za a bayyana shi da cewa adali ne ko kuma wanda mulkinsa ya dama da dukkan bangarorin kasar saboda ya yi amfani da mulkin sa domin cin karansa babu babbaka sa ta demokradiyya ta rikide zuwa mulkin kama karya tare da murkushe dukkan abokan adawarsa amma duk wanda ya kalli libya a yau ya san har garajiya da yau 'yan kasar da dama sun gammace lokacin mulkin gaddafi da halin da kasar ta tsunduma a shekaru goma da suka gabata na kifar da mulkin gaddafi kai ba ma libya ba hatta makwabtanta da kasashen yankin sun ji sakamakon bazuwar makaman yaƙi da kafuwar gungun ƙungiyoyi da safara iri daban-daban ta makaman yaƙi miyagun ƙwayoyi kai hatta da mutane tun daga shekarar ta sha ɗaya ne dai aka fara samun ɓarkewar rigingimu daga cikin libya zuwa wasu ƙasashe rikicin ƙasar mali ya samu asali ne daga irin makaman da aka yi ta fitarwa a ƙasar ta libya hakan ya jagoranci yaɗuwar rikici a yankin sahel baki ɗaya mu'ammar gaddafi dai ya dage a kan cewa illahirin al'ummar libya na kaunarsa za su kuma sadaukar da rayukansu domin cetonsa ba da wata wata ba ya ba da umarnin murkushe zanga-zangar neman canji a libya da karfin tsiya sai dai kuma wannan zanga-zangar daga baya ta rikide zuwa wani mummunan yaƙi na basasa inda alƙaluma suka nuna cewar akalla an hallaka mutane dubu talatin shi kansa gaddafi yakan tofa albarkacin bakinsa akai-akai yana mai la'antar 'yan tawaye da kasancewa beraye waɗanda wajibi ne a fatattake su daga loko zuwa loko ba shakka gaddafi ya yi bakin kokarinsa wajen tada komodar rayuwar 'yan libya fiye da sauran kasashen afirka a shekara ta 2002 gaddafi ya bada goyon baya da taimakon kuɗi domin kafa kungiyar tarayyar afirka a matsayinsa na sarkin sarakunan afirka ya zuba dubban miliyoyin daloli domin gina hanyoyin sadarwa a kasashen afirka da ke kawance da libya ba shakka farmakin haɗin gwiwar kasashen burtaniya da faransa da kuma amurka da makamai masu linzami su ne suka yi sanadin hambar da gwamnatin gaddafi yau shekaru goma da soma boran na libya a ranar 17 ga watan fabrairu na shekarar 2011 har yanzu ba ta kare ba a kasar libya boran libya dai ya samo asali ne daga zanga-zangar neman sakin wani lauya kuma dan fafatika mai suna fati tarbel kwanaki biyu aka kwashe ana zanga-zangar 'yan sanda sun yi amfani da karfi wajen murkushe masu zanga-zangar sai dai duk da hakan bai kawo karshen zanga-zangar ba wanda ya sanya suka fice daga yankin gwamnatin tripoli ta ɗauki matakin ba sani ba sabo kan masu boran nan ne boran ya yaɗu zuwa sauran sassan gabashin ƙasar da aka samu 'yan tawaye da suka fara yakar sojin libya a ranar 17 ga watan maris na shekarar 2011 ne kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya amince da ƙudurin yin amfani da ƙarfin soji kan libya a matakin kare fararen hula kawancan kasashen faransa amurka da kuma burtaniya sun kai ɗaruruwan hare-hare kan sojojin libya da nufin taimakawa 'yan tawaye a ranar 20 ga watan augusta na shekarar 2011 masu borin na libya da ke dauke da makamai suka kusa kai a cikin birnin tripoli bayan da gaddafi ya arce daga birnin ya kuma koma a birnin sirt inda aka ci gaba da yaƙi a ranar 20 ga watan oktoba jiragen yaƙin faransa da amurka suka kai farmaki kan ayarin motocin gaddafi da ke kokarin ficewa daga birnin sirt nan ne 'yan tawayen da ke samun goyon bayan jiragen yakin kawancen nato suka tafke shi tare da wasu manyan jami'ansa kawo ƙarshen mulkin gaddafi wanda ya shafe shekaru 42 yana mulkin ƙasar ya ce ba ƙasar cikin yakin basasa da bala'i mafi muni na tsawon shekaru goma masana da shugabannin ƙasashen afirka sun soki matakin da ƙasashen yamman suka ɗauka na kifar da gwamnatin libya ba tare da tunanin abin da zai iya biyo baya ba libya ta faɗa cikin rikici na wa zai shugabance ta sannan kuma ga tsoma baki na ƙasashen ƙetare wanda ya sanya ƙasar ta kasa samun gindin zama ga kuma yadda kan ƙasashe mambobin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya rabu kan batun na libya tsawon shekaru goma majalisar ɗinkin duniya ta kasa taɓaka komai domin shawo kan rikicin ƙasar ta libya bayan shafe shekaru ana yaƙi majalisar ɗinkin duniya ta taimaka wajen kafa gwamnati karkashin firaminista fayyaz al-sarraj da ke babban birnin tripoli don haɗa kan ƙasar sai dai ba kowa ne ba ya goyi bayan yarjejeniyar don kuwa janar halifa haftar na son mulkin ƙasar ya kafa dakarunsa na lna a gabashin ƙasar da ke da mazauni a biranen tobruk da kuma benghazi ya yi ikirarin cewa shi kaɗai ne zai iya maido da tsaro tare da yaƙar rikicin masu da'awar kishin addinin musulunci amma masu wuta da kayar baya su ma sun kafa su a birane daban-daban sannan wani rashin kungiyar is su ma suka bullo inda suke gudanar da harkokin su a cikin dazuka har yanzu rikicin libya na cikin abubuwan da duniya ta mai da hankali a kai inda kasashen duniya ke kokarin samar da zaman lafiya amma bangaranci da wasu kasashe suka dauka a rikicin libya shi ma ya taimaka gayan wajen tsawaita rikicin haɗaɗɗiyar daular larabawa da makwabciyar libya wato masar na goyon bayan janar halifa haftar sannan kuma ita ma ta ba shi tallafi sannan ci gaba da ƙoƙarin ganin yin tasiri a yankin yasa rasha ita ma ta shiga cikin yakin a bangare guda akwai turkiya wadda ta aiki da dakarunta domin marawa firayim minista fayyaz al-sarraj baya akwai dai kasashe da dama da ke da hannu a rikicin na libya kuma wasu daga cikin dalilai da suka sa su damuwa shine libya ce ƙasar da ta fi ma'ajiyar mai mafi girma a nahiyar afirka afirka sannan babbar mai samar da iskar gas libya kuma hanya ce ga bakin haure ta isa turai sannan yadda is da sauran kungiyoyin ta'addanci suka kafu abin tsoro ne ba wai ga kasashe makwabtanta ba kawai inda yakin libya ya ci gaba rikici na iya hafa zuwa zuwa wasu kasashen a makon shiya dai majalisar ɗinkin duniya ta yi nasarar shirya taron zaben shugabannin riƙon kwaryar da za su jagoranci ƙasar wakilan bangarorin masu adawa da juna a libya sun zaɓi abdulhamid muhammad a matsayin sabon firaministan gwamnatin riƙon kwaryar ƙasar sabon firaministan na libya ya taɓa jagorantar kamfanin lura da hada-hadar zuba hannayen jari na ƙasar a karkashin gwamnatin tsohon shugaba murgari mu'ammar gaddafi an da yi zaɓin ne yayin taron neman kafa gwamnatin haɗin gwiwar da majalisar ɗinkin duniya ke jagoranta a ƙasar switzerland inda kuma aka kafa majalisar zartarwa gwamnatin rikon ƙwarya ta libya mai mambobi uku gwamnatin rikon ƙwaryar za ta jagoranci libya har zuwa ranar 24 ga watan disamba na shekarar nan lokacin da babban zaben ƙasar zai gudana kawo yanzu libya ta shafe shekaru goma cikin tashin hankali tun bayan kifar da gwamnatin marigayi mu'ammar gaddafi tare da kashe shi a shekarar 2011 a bisa ga dukkan ababen da muka tabo za a fahimci cewa kifar da mulkin mu'ammar gaddafi karkashin jagorancin kasashen yamma musamman amurka burtaniya da kuma faransa shine kuskure mafi muni a tarihi don kuwa kasashen sun farmama kasar ne ba tare da la'akari ba da abin da zai ce ya dawo sannan har kawo yanzu sun kasa samar da mafita wacce za ta kawo karshen rikicin kasar to masu saurare da wannan ne kuma za mu da aya a shirin na yau kafin nan a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hasan barka da na gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya. madalla da wannan ne kuma kawo karshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin tehran thank you